Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa. Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. Kuna bayani zan yi kan alhazai da to masu kallon mu ne muku barka da shan ruwa Allah kuma ya karbi mu na ibada a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗauki ya muku albarka a rayuwa Allah ba mu tawfiki gaba ɗaya akan faɗin da kuma aikata abin da Allah zai yarda da shi umra a watan ramadan an ware mata ambato ne na musamman saboda ta zo a cikin maganar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kafin in ambaci hadithin ba don haka ba za ka ce ita umara a koyaushe aiki ne na ibada mai falala kuma mai daraja aikin umara shine shiga halin ihrami a yi dawafi a yi sa'ayi shikenan kuma sai a fita halin ihramin ta hanyar aski da sauransu kamar da dai muka sani rukunanta su ne waɗannan guda uku ba kamar aikin haji mai rukuni guda hudu shine ƙarin tsayuwar arfa ba me yasa aka yi zancen falalarta dangane da ramadan saboda ya zo a hadithin da al'imamul bukhari da al'imam muslim suka ruwaito daga hadithin abdullahi bin abbas anhu anhuma cewa wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wata mata daga cikin al'ansar ma mana ake an ta hujji ma'ana ya ce me ba ke hajji tare da mu ba sai ta ce ai ba mu da raƙumin hawa sai raƙumi guda biyu kuma mai gidana da ɗansa sun hau sun tafi hajji don haka ba mu da wani raƙumi da muke shayar da amfanin gonarmu sai raƙumi guda ɗaya to sai ya ce mata to ki yi umara a ramadan ki yi umara a watan ramadan sai ce fa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan al'imam muslim a tasa riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta'dilu hajjatan ma'i cewa umara a watan ramadan ta yi daidai ta bangaren lada tana daidai da aikin haji to a riwayar muslim ya ce aikin hajin ma tare da ni tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ah, na farko wannan hadithi akwai fa'idoji da yawa a ciki fa'idar farko shine aikin umara aiki ne mai tarin falala mai daraja kuma sannan yana bambanta daga zamani zuwa zamani akwai zamanin da aikin umarar ya fi lada sama da wani zamani abu na biyu a wannan magana ta Manza, allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana falalar yin umara a watan ramadan amma shin ta bangaren meye ana nufin kamar da annabi sallallahu ya faɗi yana nufin idan mutum ya yi umara a watan ramadan ba sai ya yi aikin haji ba ta ishe shi malamai suka ce a abin nufi da ta'adilu ta'adilu thawaban wa ajiran walakin la ya tasawaya ne fil kaifiyyati wafil wujubi wal suna daidaita ne kawai a lada ladan da mutum zai samu na aikin haji kuma haji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irinsa za a bashi in yayi umra a aikin wato a lokacin watan Ramadan iya ladan yani qadara thawabi gwargwadon ladan amma abin da ya shafi fardiyya ta aikin haji tana nan a kansa don haka idan mutum ya je aikin umara da ramadan kuma bai taɓa yin aikin haji ba to yana nan dai bai sauke farillar aikin haji ba da haka in lokacin aikin haji ya zo sai ya ƙudure ya niyyar yin aikin haji saboda a nan ne zai sauke farillarsa hakanan akwai bambanci tsakanin ta ɓangaren kaifiya yadda ake yi inda kaga idan mutum umara ce ya yi ayyukan umara duk ana fara su ne a ƙare su iya cikin abin da ya shafi ɗaki don haka daga kayi ihrami an shigo an yi tawafi an yi sa'ayi shikenan umara ta kare babu zancen zuwa arfa ba mina ba musdalifa to kun ga akwai bambanci tsakanin wannan da don haka dai babbar darajar a bangaren lada ne ba a bangaren wajibci ba allah ya bamu dacewa kuma allah ya karbi ayyukanmu na ibada wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Duk da matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi, kuma kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji. Tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai. Abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun hada da lambar BVN da na da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato com. sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka sifili tara ɗaya uku sifili sifili ɗaya sifili sifili sifili sifili ko a garzaya bankin ja'iz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa NACO Dakwa tare da haɗin gwiwar bankin Ja'iz. Bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato.